وان ربك لهو العزيز الرحيم يا wannan manzo lalle ubangijinka shine mabawayi wanda yake ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin kai ga wanda ya tuba a cikinsu